wanda ya zo daidai da sha takwas ga watan rabi'ul al-akhir shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida ga mu a wannan masallaci masallaci na biyu ubai da tamil jarrah wanda ke la sakkwato inda muke gabatar da karatun mu sati sati a cikin littafin al-ibana an usulid diyana na shaikhu malami al-hafizu al hasan al-ash'ari imamul mutakallimin rahimahullahu ta'ala idan ana bi da karatun muna cikin babi na bakwai wanda ke magana kan istiwa illahi ta'ala alal da muka aji za mu tashi a gaba mai lamba ta 47 a shafi na 120 mala yace su'alu بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف عليه رحمة من الله سؤال وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحارورية إن قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى أنه استولى وملك وقهر وأن الله عز وجل في كل مكان وجحدوا أن يكون الله عز وجل على عرشه كما قال أهل الحق وذهبوا في الاستواء إلى القدرة ولو كان هذا كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة فالله سبحانه قادر عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما في العالم فلو كان الله مستويا على العرش بأمان الاستيلاء وهو عز وجل مستوي على الأشياء كلها لكان مستويا على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش والأقدار لأنه قادر على الأشياء مستول عليها وإذا كان قادرا على الأشياء كلها ولم يجز عند أحد المسلمين أن يقول إن الله عز وجل مستو على الحشوش والأخلية لم يجز أن يكون الاستواء على العرش الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها ووجب أن يكون معناه استواء يختص العرش دون الأشياء كلها su'alun yace wa qad qala qa'ilun min al-mu'tazila wal jahmiyyah wal haruriyya wasu daga cikin masu magana qala qa'ilun qa'ilun wasu da masu fada wasu masu magana min al-mu'tazila daga cikin mu'tazilai wal da jahmiyawa wal da yan shi'a sune a nan saboda suna wani zaune a wani wuri da aka ce ma harura. to sai aka jingina su zuwa ga wurin haruriya muna da hadisin imam al-bukhari ko na wannan da ta zo tambaya aisha radiyallahu anha aisha ta ce mata a haruriyatun anti na'am to wasu masu magana daga cikin mu'tazilai da jahamiyai da haruriyai sun ce inna allah azza wa jalla ai fadar Allah da yace ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa ai cewa istawa ma'anahu annahu istawla wa malaka wa qahara ma'ana istawa ma'anarsa istaula ya mamaye ko koko ya ƙwaci abu daga istila'una ma'ana akwai bambancin daga waliya waliya ka ji jibayyanci abu ka zama shugaba ga abu idan an kasa hamza da sinon da ta ma'ana aka ce istaula ka kwaci abin ko da ƙarfi zan yana ga hannun wani ya galabe ka sai ka yi shiri kwancin kwana sai ka yi mamaye shi sai ka kwace wannan abin sai a ce istaula kenan dama akan sa ta ga shugaban da duk aka kora ga gadon sarauta ta daga baya yayi wato yan neman bahukar siyasa a wata ƙasa can ya ƙara ƙarfi sai ya dawo sai a ce istaula fulanun alal arshi ya sake mama ya sake dawa kan mulki ne Ta suka ce ma'ana istawa ma'anahu istaula jibanyantaka ko kwace mulki ko mamayewa wa malaka ya mallaki abu wa qahara yarin jaya ma'ana istawa ma'anahu istawla wa malaka wa qahara suka ce ba magana wa istawa ya daidaito akan arshi ba magana cewa ya mamaye al'arshi ya mallaki al'arshi ya rinjaye al'arshi ba ana nan yana sama kanta ba wa anna Allah azza wa jalla amma in ka ce ai magana Allah a wurin da yake da sun kace Allah madaukakin sarki sai dai a ce fi kulle makani a ce wasu wai haka hikaya ta yake yana ambato abin da sun kace sai dai a ce Allah yana ko'ina an ba a ce Allah yana bisa al'arshi wajahad yace suka yi musu an kuna Allahu azza wa jalla ala arshi suka yi musu suka ce lalle lalle yiwa bai taba sabuwa a ce Allah na bisa al'arshi kama qala Allah kama qala ahlul haqq kama yadda ahlus sunna mutanen fadin gaskiya sun ka fada suka ce sam su baiwa wa zahabu sun ka tafi kan cewa fil istiwa'i ma'ana istiwa'i a wajen su sun ka tafi kan cewa ma'anarta ilal kudura, kudura ta kanuni rinjaya abu mamayewa abu an shi abu ka zama kai kake banto da abu naka na shi amma na istaula <coughs> yace to walau kana hadha kama zakaruhu da ma'anar istawa haka take kamar da sun ka ambata kana la farqa bainal arshi wal ardi sabi'a in dai ma'anar cewa ya mallaki abuna ko ya kwaci abuna ko ya rinjaye kowa kan abuna ko wannan abin karkashin iko naina to ba bukata a kibance su al'arshi akwai bukata a kibance al'arshi in dai mallaka ta ce na Allah na sai a ce al'arshi ai babu bambanci in dai wannan aka yi babu bambanci tsakanin al'arshi tsakanin ƙasa ta bakwai babu bambanci don Allah na wannan kuma duk Allah ya mamaye su kuma duk Allah karkashin mulki ne ya suke sannan kuma duk Allah ya rinjaye waɗannan abubuwa ko ba haka ba in dai ma'anar istawa ma'anahu istaula ma'anahu malaka ma'anahu qahara to ba a sata ga arshi dai ko ina sata akai yace fallahu subhana Allah matsali tsarki qadirun alaiha mai iko akan arshina mai iko akan sama ta kasa bakwai kasa ta bakwai ce wa alal hushushi mai mulki akan jijjina juji Kalima hushushi jam'i na hashu kalima alhashu ko alhishu ko alhushu kana sa maha ko ka sa masa damma ko ka masa fataha ko ka da kasara asluhu ana ce albustanu daji shi a alhashu daji to amma sai zan kamar da bahaushe shi ma ya dauka balarabe na da wannan a majazi ana cewa ai ya tahi bayan gari ko dan ka ce bayan gari ya tahi mi masha Allah jazakumullahu khairan kaga bayan gari sunan bagire na amma kuma sai an ka dauka aka aza shi wani abu to suna ce ma alhashu duk da yake yana ma'ana ta bayan gari ma'ana ta gari ko ko jeji ko ko hamadar da awajen gari to amma suna kinaya da ita ga wurin biyan bukata sai su ce alhashu ai zahaba fulana ila alhashi ko ila alhushi zuwa ga inda aka zuba shara ko ko zuwa wajen biyan bukata alhushu dai juji ko wurin zuba shara ko ko wurin kazanta jam'i ne alhushushu to in ko haka na cewa magana iko aka mihi to fallahu subhanahu wata'ala qadirun alaiha Allah yana da iko akan al'arshi da ƙasa ta bakwai wa alal hushush yana da iko akan juji hatta da juji yana da iko akan haka nan wa ala kulli ma fil alam Allah na da iko akan duk abin da ya kasance cikin duniya al'alam duniya walau kana Allah mustawiyan ala al'arshi bi ma'anar istila'i da da cewa za a yi Allah ɗaukin sarki yana istiwa'i akan shi ma'ana ta mallaka da haka za a cewa wa huwa azza wa jalla mustawin ala al-ashiya'i kulliha za a ce to Allah daukin sarki mustawin kenan ala al-ashiya'i kulliha an gane yayi lakana mustawiyan da ya kasance mai daidaituwa ne ko ko mai mamayewa ne alal arshi wa alal ardi wa alal sama'i wa alal hushushi wal aqdari indi an ce ma'ana istiwa'i ma'anar sad mallaka to da a ce kenan dole a ce ya istiwa'i kenan akan kasa dole a ce ya istiwa'i a samaniya dole a ce ya istiwa'i akan jujji dole a ce ya istiwai aka wurin bola dole a ce haka nan saboda mi saboda duk shi an mamallakin wurin ai baka shayin ka ce Allah shi an mallakin ko ina shi an mallakin kasa shi an mallakin sama shi an mallakin masallaci da wurin da ba wurin Allah ba ko wurin ba wurin bauta Allah ba ai baka shayin ka ce haka to tunda ashe istiwa'i in dai kun ce ma'anar sa mallaka to ku ce haka kenan sai ku ce ya mallaki ko ina wannan ba zai yiwu ba malai ce annahu qadirun 'ala al-ashiya'i don Allah mai iko na akan komai mustaulin alaiha mai mulki na mai mai gudanar da mulki ne na akanta wa idza kana qadinan al ashiya'i kulliha idan da ya kasance yana da yana da iko akan dukan abubuwa gaba daya kuma lam yajuz inda ahad min al muslimina amma duk da haka bai yiwa ga wani daya daga cikin musulmi an ya kula yace inna Allah azza wa jalla mustawin ala al hushush wal akhliya duk da ya san cewa Allah yana da iko akan komi amma babu wani musulmi wanda zai ce inna Allah haqiqa Allah azza wa jalla mustawin ya daidaitu bai in wanda kalmar daidaituwa shi a shi sa ta wurin alal hushushi akan juji wal akhliya da wurin kashi masai akhliya jam'ina na khala'u eh ina da ayan san babu koko adabu shuru adabu dukhul al khala'i ko yau alkhala'i ma'ana yauce ko rimbiyan bukata to in za a jami ne sai a ce al'akhaliya al'akhaliya ehin al'ushushi juji al'akhaliya matsayi ko rimbiyan bukata to in kana da kana nuhin mustawin ko istawa ta istaula to sata mu jiya nan ce ai inna Allah azza wa jalla istawa alal hushushi istawa alal aqazari ai bai yiwa yace bai taba sabuwa ga wani ɗaya daga cikin musulmi shi in wanda wannan jumla yace to lan yajuz in ko bai yiwa to bai yiwa kuwa an yakuna istiwa'u ya kasance ma'ana istiwa'u ala arshi ya zama ma'ana fi al-istila'u bai yiwa allazi huwa amun wanda yake shi istila'u mamayewa mulki amun na fil ashiya'i kulli haga dukkan komai in ana nuhin mallaka Allah Allah mallake komi duk duniya aka cewa istaula ko a ce istila'u amma ana nuhin inda yake mahalli inda yake to wa aka umar da ita malam ya ce wa wajaba to ya wajaba an ya ma'ana ma'anahu ashe ya kasance ma'ana istawa wancan da ai Allah ya kawo cikin alkur'ani ma'anarsa istiwa'an wani daidaituwa ne tasu al'arsh wanda ga al'arsh ya kasa shi ya keɓantu ga al'arshi dunal ashiya'i kulliha babu abin da ka shiga na wasu abubuwa in ba al'arshi ba wa za'amatul mu'tazila وزعمت المعتزلة والحرورية والجهمية أن الله عز وجل في كل مكان فلزمهم أنه في بطن مريم في بطن مريم وفي الحشوش والأخلية وهذا خلاف الدين تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا bayan malam ya kokari ya faɗa musu ma'anar istaula ba ma'anarsa ba ma'anar istiwa istawa ba ma'anarsa istaula ko malaka ko kahara ba Ya yace a to kaddara mu ɗauka mu ce istawa ma'anarsa istaula mu ce adwaje wannan sai mu ta hikan magana su da suka ce to mun ka ce kenan suka ce wancan istawa ba Allah yana nuna daidaituwa ba sai muka ce ya zamu ce sai suka ce a ce dai Allahu fi kulli makanin to kaddara mu ta akan haka ne in sun ka ce haka sai ya ce waza'amatul mu'tazila mu'tazila ce wadda sun kai wal haruriya da haruriyawa wal da jahamiya ce wadda sun kai anna Allah azza wa jalla fi makanin Allah yana ko'ina. ina to fa lazimahum kina ashe tilas su ce ya lazimce su ko sun so ko sun ki annahu fi batni maryam yana cikin cikin maryam wa annabi isa alaihi salam ko ashe lokacin da aka cewa annabi isa aqidar cewa annabi isa bai da uba ashe suna da aqidar cewa annabi isa yana da uba ko ba haka ba ka ganin sun yi ma kiristoci bambarota da yawa sai a ce to kenan Allah ya cikin cikin Maryam wa fil yana cikin jijji wa fil akhal yana cikin masai wurin kashi Allah yana ciki wa hadha khilafud wannan ya saba ma addini ta'ala an an qawlihim uluwan kabira Allah ya daukaka daga wannan zance nasu daukaka mai girma Allah dole a ce yana bisa al'arishi ba a cewa yana ko ina jawabin wayu qala lahum jawab ويقال لهم إذا لم يكن مستويا على العرش بمعنى يختص العرش دون غيره كما قال ذلك أهل العلم ونقلة الآثار وحملة الأخبار وكان الله عز وجل في كل مكان فهو تحت الأرض التي السماء فوقها وإذا كانت تحت وإذا كان تحت الأرض والأرض فوق والأرض فوقه والسماء فوق الأرض ففي هذا ما يلزمكم أن تقولوا إن الله تحت التحت والأشياء فوق والأشياء فوقه وإنه فوق الفوق والأشياء تحته وفي هذا ما يجب أن تحت ما هو فوقه وفوق ما هو تحته وهذا المحال المتناقض تعالى الله عن افترائكم عليه عدوا كبيرا نعم ويقال لهم يتشيسي مساكي ساكت مسو idza lam yakun mustawiyan ala al-arshi idan dai Allah bai daidaito akan al'arshi ba bi ma'anan da ma'anar da yahtassu al'arshu wanda wannan ma'ana al'arshi ya da wannan ma'ana duna gairi ba mai samun wannan magana istiwa'u in ba al'arshi ba wannan istiwa'i da ahlus sunna sun kai da shi idan Allah bai zama haka ba kama qala zalika ahlul ahlul ilm kamar da masu ilimi ka faɗi wa naqalatul asari kamar masu cira tu asaru ka faɗi wa hamatul akhbari da masu ɗauko hadisai kamar da suka faɗi in Allah bai zan haka ba wa kana Allahu azza wa jalla sai Allah madaukakin sarki ya kasance kamar da kuku kace fi kulli makani a kowane ina kamar da kace in Allah ya zan haka to fa huwa kenan magana ga ta nuna shi Allah ta hatal ardi da karkashin kasa Allah dis Allah tis fawqa wadda sama na bibishinta tunda kun ce Allah yana ko ina kenan har kasan kasa Allah na can ko to waiza kana tahta al-ardi kenan in Allah yana kasan kasa wal ardu fawqahu kasa na bisa Allah was sama'u sama fawqa al-ardi na bisa kasa ko ba haka ba to fa fi hadha kenan wannan maganar yalzamukum ya wa fi cikin wannan maganar akwai ma yalza muku abin da zai lizimta muku an taƙulu sai kun ce inna Allah kenan ashe Allah a wajen ku tahta tahta tahati shina ƙarƙashin ƙasa. shi ƙasan ƙasa. wal ashya'u fawqa sai a ce duka komai na gabashin Allah in dai kun ka ce mi in kun ka ce Allah yana ko ina to kenan yana kasan kasa wa innahu to mu kuma aqida mu Allah fawqal fawqi yana birbishin birbishi shi Allah Allah arshi yake wal ta tahtahu komai na karkashin Allah haka aqida mu take to wa fi hada a cikin wannan am koma kadan yace fa fi hada ma yalzamukum a cikin wannan akwai abin da zai lizamce ku an ta ƙulu ku ce sai kun haɗu wannan maganar wanda don maganar suka sai kun ce inna Allah tunda kun ce yana ko ina ko ce kun ka yana ko ina to kenan ya nuna kenan inna Allah tahata tahati Allah yana karkashin karkashi kenan ko can sama ta kasa yana can wal ashya'u fawqahu komi na bisa Allah ko tunda kun ce yana ko ina sannan wa innahu kuma a lokaci guda a magana ku tunda kun ce ko ina fawqal fawqi yana birbishin birbishi ko lokaci ba tunda kuka ce yana fi kulli makanin to yana kasan ƙasa. sannan a lokaci guda yana saman sama a cewar kuwa tunda kun ce fi kulli makanin wal ashiya'u dukkan abubuwa ta hata suna karkashi ne a kauli lokaci guda dole kun ce fi kulli makanin dole a tai kasa a gani a samu Allah can dole a tai can samaniya a samu Allah ko to in kuka ce haka wa fi hadha cikin gama magana da kun yi, a tai ƙasa a samu Allah a yi sama a samu Allah ma ya mu akwai abin da zai kawo an ta hata ma huwa fauka hu wa fauka ma huwa hu shi Allah yana ƙarƙashin abin da abisa abin da garai yana sama abin da a ƙarƙashi ne an gane ai lokaci guda kenan kenan Allah na ƙarƙashin abin da a sama ne sannan yana birbishin abin da a ƙasa ne tunda shi Allah ko ina akwai shi to kina akwai can kasan kasa sannan akwai can saman sama a cewar ku a lokaci guda kenan yan duk komi na bisa gare lokaci guda sannan komi na kasa gare lokaci guda Ya ce wa hadhal muhalul mutanaqidu wannan ƙarya ta kuma ya kwance ma juna bai yiwa ta an samu tanakubi an san tanakubi an ce tahata tahata kuma a ce fawqal fawqi tanakudu kenan kaga kenan dole kawa Allah wuri sai in za ka kakkata Allah ka ce akwai wani Allah ƙasa sannan ka ce akwai wani Allah sama sai in za ka ɗauki Allah biyu ko he da biyu ka ce akwai shi ƙasa akwai shi sama akwai shi kudun akwai shi arewa akwai shi gabas akwai shi yamma sai ka ce kana da Allah shidda ko ba haka ba ehin ko kuka ce Allah hudu ko Allah shidda kenan dai sama da ƙasa dama da hagu gabas da yamma sai ka ce kana da Allah shidda amma in baka ce haka ba kace Allah gudana guda gare mu Allahu wahid wa ilahukum ilahun wahid kuma a lokaci guda kace yana ko ina to ka raba shi to ka ce kenan akwai shi kasan kasa akwai shi saman sama a lokaci guda ya zama an samu tanaqub wannan hanya ta ta yan mandiki ko su adda magana tanaqub Allah ya ce ta'ala Allahu an iftara'ikum Allah ya dauka ku daga kiran ƙaryanku alaihi da kuka yi kuna azama Allah uluwan kabira ɗaukaka mai daraja ko ku ɗauka mai girma wannan malam yana kokari ya ba da ita ta huska hankali ta huska kwatantawa kalala ba ka ji malam kuma mana hadisi dalilun akhar ومما يؤكد أن الله عز وجل مستو على عرشه دون الأشياء كلها, كلها ما نقله أهل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومما يؤكد أبنك كانت tabbatar منا أن الله عز وجل الله مدوكين سركي مستو ينا دي دي تتشي على العرش على عرش أكن عرش سا دون الأشياء باكو إنا ببسا العرش يكي باكو إنا بباي كو باعشا إنا كو إنا كلها دكن كو إنا دين سي العرش كوي ما نقله أهل الرواية abinda malaman hadisun kan cirato muna an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam ambato muna kadan daga ciki rawa affan روى عفان عن حماد بن سلمة قال حدثنا عمرو بن دينار عن نافع بن جبير عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ينزل الله عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له حتى يطلع الفجر an kai kuntu kuntu rawa affan daga ya waito wannan yana cikin dabaqatil eh, al an hammad ibn wa huwa thiqatun an ibn salama daga ibn salama mun san wannan akwai ibn da ibn salama qala amr ibn dinar daga amr ibn dinar wannan mun san shi da amr ibn dinar da abdullah ibn dinar kilahuma maulan li abdullah ibn sai dai sa guda ba don ka a ce abdullahi bin dinaran amr bin a wanda babansa illa muwafaka an ka samu an nafi' bin jubair daga nafi' ibn jubair an abihi daga baban babansa jubair ibn mut'im annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga annabi qala ya ce yanzilu Allahu azza wa jalla Allah mabuwayi maɗaukaki yana saukowa kulla lailatin kowane dare yanzilu yanzilu yana saukowa kowane dare ila sama'id duniya zuwa sama ta duniya zuwa ga sama ta kusa kaga cewa yanzilu kaga da sama yake hituwa yau kasa fa yaqul yace hal min sa'ilin fawtiya akwai mai roko in bashi hal min mustaghfirin fa aghfiru la akwai mai nema gafara mai nema na gafara in gafarta masa haka Allah zai ci gaba da yi hatta ya tsali alfajr ha alfijir ke to kaga wannan nafsi zahiri warawa abdullahi warawa abdullahi ibn bakr قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا بقي ثلث الليل ينزل الله تبارك وتعالى فيقول من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يستكشف الضر فأكشف عنه من ذا الذي يسترزقني فأرزقه حتى ينفرج الفجر وروى عبد الله بن بكر قال حدثنا هشام بن ابي عبد الله عن يحيى بن ابي كثير عن ابي جعفر ونندور رجال مسلمنا انه سمع ابا هريره يا ابو هريره قال ياتي قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من الله ياتي اذا بقي ثلث الليل idan saura kashi ɗaya bisa uku ya rage sulusun laili sulisun dare ya yi saura Yanzu lullahu tabaraka wa ta'ala Allah mai a tabaraka wanda alkhairi suka yawaita maɗaukaki zai sauko fa ya kula ya rinka cewa man zallazi ya da'uni fa ji bala wane ne zai kiraye ni in amsa masa man zallazi yastakshifu durra fa akshifahu an wane ne zai neme ni kuranye cutar da ta samai in kuranye mai ita man dalladhi yastarzuquni wane ne zai roƙo na arziki fa urziqa in azurta shi Allah zai ci gaba da wadin haka hatta yanfajir al-fajru har al-fajr yake to wannan hadisi ingantacce na Imam Muslim ya kawo shi warawa warwi an Abdullah warawa warwi an Abdullah ibn Bakr al-Fahmi قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة قال حدثنا عطاء بن يسار أن رفاعة الجهني حدثه قال فقلنا فصلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا كنا بالكديد أو قال ببديد فحمد الله وأثنى عليه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إذا مضى ثلث إذا مضى ثلث الليل أو قال ثلث الليل نزل الله عز وجل إلى السماء فيقول من ذا الذي يدعوني أستجب له من ذا الذي يستغفرني أغفر له من ذا الذي يسألني أحفظ حتى ينفرج الفجر وروي وروى عبد الله بن بكر هكذا كما تزمان abdullah ibn bakarin ya sake rawaito mana as-sahami qal haddathana hisham ibn abi abdullah an yahya ibn abi kathir an hilal ibn abi maimuna qala haddathana ata ibn yasar wa na rijal muslim na amma hadithin imam ahmad ya rawaito shi hadisi na ingantacce arifa'at al-juhanni daga babban sahabi rifa'at al-juhanni haddathu ya bashi labari qala ce qafalna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wata rana mun dawo daga wata tafiya shi a qafala ka je tafiya in ka dawo shi a kafala birkitowa juyowa dawowa daga wurin tafiyar da ankayi. kai hatta idza kunna bil kadidi sai da mun ka kawo wani daura da wuri da aka ce maka kadidi mil goma sha uku da madina aw qala bil kadidi ko ko ce kadidi to da kadidi da kadidi duk suran wuri na kuma kusa da kusa suke a fahimta sosai kusa da kusa suke amma akwai kadid din akwai kadid din duka akwai su sai da muka kawo daura da wurin fa hamidallahi wa asna alai sai mazo sallallahu alaihi wasallam muka ji ya gode ma Allah ya yabo ga Allah ya yi du'a istiftahi kenan wanda suka cewa ko ku inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu zuwa karshen ta thumma qala sannan yace idza madha thuluthul layl idan dai bisa uku na dare ya shude aw qala thulutha al-layl idan biyu bisa uku sun ka wuce wannan ruwa ta biyu din da yake duka rawi ka shakku ko amma muna da hadisai da yawa waɗanda babu shakku cikin ta duk sun tabbatar muna idza baqiya thuluthul layli haka suka cewa to tunda sun ce idza baqiya thuluthul layli hadisi na ɗaya da muka karanta da nabi da muka karanta yanzu yanzu da sauran duk hadisan suka to a bukhari da muslim da abu da sauransu suna cewa idan yazzan ɗaya bisa uku na dare ya rage to idan zan ɗaya bisa uku na dare ya rage nawa sun ka wuce kenan nawa ya wuce biyu bisa uku saboda haka kenan nan lafazin na biyu shi ya ingantacce aw qala thulutha al-layli mai alifun ko thuluthi biyu na dare idan ya wuce ba ya rage ba ya wuce to nazalallahu azza wa jalla ila samai Allah zai sauko mabuwayi maɗaukaki zuwa samaniya fa ya kulu sai yace ce man zalladi ya da'uni astajib la wane ne zai roƙe ni in karɓa mai man zalladi ya ni aghfir la wane ne zai neme ni gafara in gafarta mai man zalladi ya ni aqil wane ne zai roƙe ni in bashi Allah zai ci gaba da faɗin haka hatta yan fajar alfajaru ha alfajir yake ci waɗanda hadisai dukan sun tabbatar da kenan Allah yana saukowa kuma hadisan duk gaba ɗaya a sanadin su ba su da masoka tun shi yasa ma gaba ɗaya yan bid'a ba soke su ba illa ni shubha sun ka kawo suka ce to hanya har ka ga tana da shubha ni a shubha irin wanda sun ka saba yi na kwatanta Allah da makhluki da zaran ka zafa kwatanta Allah da makhaluki sai ka bace sai sun ka kwatanta Allah da makhaluki sun ka ce a to fa abin gana da wuya saboda ni saboda lokacin da alfijiri sulusul laili gare mu nan can wasu farkon dare na can wasu da rana na can wasu da magariba na wasu kuma da subahin wasu da isha'i wasu da yushi ko ba haka bane a magana ta hankali haka nan na to ya hanka ce sulusul laili to sulusul laili nawa ne gari sulusul laili nawa ne gari nawa ne da wace kasa shi ya shi da sun ka kasu sun ka to ya buji hankali tun da ya buji hankali to al'aqalu muqaddamu ala al-naqli hankali kuma shi a ku haka yake ga akakkaji wani abu haka yake ga shi'a haka yake ga duk mu'tazila hankali suka ce duk anasi ko aya ta saba ma hankali dole ali aya in wanda hankali amma sun manci hankalin to ko ba haka ba to a lokacin da duka kamanta Allah da makhluki zaka bace shikenan fata za a samu kaga wannan ilimi na wanda yake ba wala karkashin yana wala yusifuna bi shay'in min ilmihi illa mai masha. ba Allah shi ce zai sauka ba a wani lokaci ya faɗa masu lusun laili ko daga cikin yadda da Allah ba sai ka yadda abin da ya faɗi ba sannan akwai abin da ka bawa ya Allah wani ya tambayi haka bin rahawai ya zo inda yake ya ce ala gafarta malam ni dai ina ba ku dai ban shawa haka bin rahawayhi aboki imamu malami imam Muhammad ko ce saboda ni ce kuna ruwaito Allah na sama kuna faɗin Allah na bisa al'arshi kuma ku ce Allah na saukowa to ni abin da nika tunani kenan akwai sadda babu Allah bisa al'arshi ka ji wanda kwakwalwa ta yi akwai sadda babu Allah bisa al'arshi da ya sauko su ƙasa tun da sannan ya yi sama duniya kila kun gane hausa ce sai ce bari in tambayi ka Allah na iya tahowa sama bai ba al'arshi ba bai cikin kudura ta in ya ga dama yace yana yace shikenan kai shiru yana iya tahowa sama bai baro al'arshi ba yana iyawa cikin kudura Allah ya ce yana iya ce to ka bashi in Allah ya ce abu ka yadda ba sani ba ko mun gane wannan saboda haka a kullum ka kamanta Allah da makaluki to shikenan sai ka bace bari ka abinda ɗan karamin misali da muka ganewa a dauri ina jin daurin ba ta nesa sosai ba ko shekara arba'in ko sittin da suka wuce ko ba haka ba ko ku bari in ce shekara ɗari in ka ce mun ɗan sakkwato na misali kacce akwai wani abu da za a magana na makka ya je a ce aka yi sihiri na ko ba haka ba sai aka yi wallahi sihiri na kana ko ku hadde kai ko ba yanzu ce kauyen kayyau kacce ma akwai wani yanzu kana magana da mutum yana makka kana sakkwato kana ganin na ganin ka kuna kallo ne kuna magana zai ce wallahi sihiri na ko ba haka ba saboda ni saboda a lokacin da duk hankalin mutum bai kai ga abu sai aka bai yiwa sai ya tasawwala shi da dan karamin hankali na tuwo to yanzu bature ya kai haka nan ko ba haka ba in yanzu aka ce akwai wani abu dan kankane wanda bai wuce ka sa cikin kusso hancinka ba ko ba haka ba ka shekara kana dumiye recorded ɗinta duk tana ciki sai kai ƙarya na ko ba haka ba sai ka shekara kana magana ba kai full stop duk wani dan abin na wanda bai wuce ka dan lika cikin kusso hancinka ba zai ce kai wanga yi na Allah A kaga a lokacin da dan adam na wani tasawuli wai akai kaza ya zama kaza ya akai kaza ya zama kaza ilimin bai kai ba kaga waɗanda ka wadanda tunane can da wuri bai yiwa kaga yanzu wasu abubuwa mun san suna yiwa ko ba haka ba eh mun san ana zuwa sarin samaniya mun san ka tashi yanzu ka ta wuri kaza mun san ka zashi to dan adam ya kai ga wannan ko wannan technology wannan abu dan adam to ina ga ubangiji a ce ma zai abu kana mamaki ina ga ubangiji yanzu bara bakas wani dan wani wani wani misali da wani mallami ka bugawa ka gane irin saurin don yana magana ta hanyar yana sawwala yana ba da misalin aljanu na yake basuwa da ma aljanu kowa da san makaruki na ko ba haka ba shina cikin ah, halittun Allah masu rauni tunda ba su kai karhin mala'iku ba ko ba haka masu rauni ko ba haka ba to amma yana buga misali da irin saurin aljani ya je ya dawo kaza kaza sai ya ce kamar ka san wa wutar lantarki ya ce ya ce yanzu ka balla ta bal saurin da ta kai ya saurin ta kai ina ganin masu harka sun sani ko ba haka ba yawwa saurin da ta kai a ballauta da nan sakkwato a ce mitar da ka kai kaduna ko ko tun da mu aka ba wutar da cin a ballauta ta wunan ko ba haka ba ta balla minti nawa ta kai ta kawo ka yi imagine idan kana shekara 60 da ka wuce a ce ma ba a minti daya sako da kaduna ya zo sakkwato yana yadda Wutar da yawa ga wuta is yanzu ka halbata yanzu dai in ka balla wuta gwalab du ai wasu yarin da wanga wanda ahmahi kusa da gare ka da wancan wanda am nesa gare ka tare suka tashi tare suka mutuwa ko mahaluki abinda mahaluki yayi ko ba haka ba yanzan haka kakkasa gano wannan kana ganin abin kamar sihiri da wuri har yanzu ba gane hakikanin abin ba illa dai an faɗa maka ce to ka yadda ko ba haka ba balle ga Allah balle Allah kila an fahimta ka kwatanta misali kawai da rana rana ga makhlukai ce irin abubuwa da zaka dauka kai kamar na sihiri da aka yi da rana sai ka ce sihiri na ko ba haka ba rana mahaluka ce sama mahaluka ce ƙasa mahaluka ce duk wani abin da ka sani na sadabar duniya ka ce abu kamar sihiri mahaluki na to sai an ka ce alhaliku shi ko aikin da zai ai dole ne mahaluki? dole ya mana kamaru wanga ya ishe ka ban ya ishe ka ka da kai ya ishe ka ka mika waya in dai wannan khaliq wannan makhluko na ka iya wani abu cikin kiftawar gira ya kai inda ba ka zato a ganinka ko ba haka ba kuma kai yadda ya kamata alal aƙalli kai adalci ka wa khaliqu adalci tunda khaliqu na shi dole ya wancan to kwatanta nashi kajiya kila an fahimci wannan wannan duka haka wata zasu a ta, wannan wai sun ka ije wanga hadisi da ganin cewa wai dare ai da dare da rana da mi da mi suna caccanzawa lokacin waɗannan ba shine lokacin waɗannan ba sun manci cewa sun manci da ba san girman Allah ba sun manci cewa Allah madaukakin sarki ya ce sama gaba ɗaya sammai ta ɗaya ta biyu ta uku har zuwa ta bakwai kwatankwacin su kamar kwatankwacin dan zobe na zuwa cikin dokar daji in an ka ɗauke su an ka kaɗa cikin kursi kamar ka ɗauki ɗan zobin ka kaɗa cikin dokar daji yana kwaranga ga dokar dajin ko bai kwaranga an san kwaranga ko iyaka kwaranga kenan ko to haka yake cikin mi haka haka sammai bakwai gaba ɗaya suke cikin kursiyu sai ya ce al'arshi da an ka ɗauke ta an ka azat an ka kada cikin kursiyu kazalika ita ko haka ta ta ka zama kwaranga kursi ɗin kamar ka ɗauki mi kamar ka ɗauki ɗan zobin ka ka kada cikin daji to kuma shi Allah yana bisa al'arshi kuma ya buwaye al'arshi to kaga shi ya kamata ka san girma Allah ko ba haka ba ka sanya ka ɗaukar jibrilu ha shi na shigo duniya ta mace mai jibrilu duniyar ta mace mai kaga shi kuma ita kuma kai duniyar da kaka cewa ko ba haka ba wadda haka cewa inda aka samu dare da rana da yini dami dami dami duniyar ta guda ban sani ba ko an gane bari in buga wani misali saboda ga marasa hankali ba ga masu hankali irin ku ba amma sako na ga marasa hankali kai ya ha ganin kai majiyunwa a akushi gaba gare ka kila an gani a kwanon kwanon shinkafa gaba gare ka kana jin yunwa ina ne ya ma nisa ina ne in ka watsa idon ka ita ka bata faɗa mai a lokaci guda at the same time ina ne <laughs> to kai faɗan adam a ƙwaryar tuwo a kwanon tuwo kai makaruki kuma wanda yake a za'afu halƙin lahi wa kulikal insano ba'ifa kai haka ko aljanin unguwarku ba kai gare ba ko ba haka ba bale bale ifritu bale mala'iki ko cikin mala'ikun wani yahi wani wani yahi wani bale sammai bale kursi bale arashi bale man huwa fawqaha kaga wannan irin jahilci na tsabage in yana magana bai san wa aka magana da shi ba bai san gawa game da wa aka magana ba Allah ce wa ma qadarullah haka kadari kai basu girma san Allah ba basu girma basu girma Allah kamar yadda ya kamata a girma shi ba sani ba Allah samu gani saboda haka wadannan ayoyi sun nuna Allah yana saukowa qala Allahu azza wa jalla da suka ce to kuma bari za mu kai ga wannan gaba shi malam zai ba da amsa da kai ne game da ita na'am qala Allahu azza wa jalla دليل آخر قال الله عز وجل يخافون ربهم من خوفهم وقال تعود الملائكة والروح إليه وقال ثم استوى إلى السماء وهي دخان وقال ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا ثم وقال ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع فكل ذلك يدل على أنه تعالى في, في السماء مستو على عرشه والسماء بإجماع الناس ليست الأرض فدل على أن الله تعالى منفرد بوحدانيته مستو على عرشه دليل آخر وسدل لنا قرآني ولن شنها دستيناكو قال الله عز وجل الله تكسر كيتشي يخافون ربهم من فوقهم su mala'iku ko labirin suna suna tsoron ubangijinsu wannan da as samaniya ɗinsu ubangijinsu wannan da abirbishinsu wa qal Allah sake cewa ta'arujul mala'ikatu mala'iku suna takawa war ruhu da mala'ika jibrilu suna takawa ilaihi ta'aruju mi'raji da jin ta'aruju takawa ba tanzilu ba su mala'iku ta'aruju war ruhu ilaihi kasan da kasa na zuwa sama wa qal Allah sake cewa summastawa ila samai sannan ya daidaitu zuwa sama kalimar istawa yan bid'a sun yi ta kokarin su tawilinta ba cin istawa wagga hatta da su irin jalalaini su sawi sun hada cikin wannan matsalar ko da ke samun dan dari kana ko ya sun hada cikin wannan matsalar suna cewa wai idan istawa ila ta biyo ta bayan nuhin istawa akwai wani ma wanda nika tuna ya yi raddi kan wannan matsala, wai yana wutar da malama a kidara cewa su ba san larabci ba ai akwai istawa ala akwai istawa ila idan ka ce istawa ala ita daidaituwa sama amma an ka ce istawa ila irin wannan ga ta sun mastawa ila sama'i ta fusila da kuma waccan ta cikin suratul bakara sun mastawa ila sama'i fasawa hunna sab'a samawati ila suka ce ai ma'anahu qasada wayan nuhi samaniya ko ba haka ba a sai wato irin kamar da ambata karatun jiya shekaran jiya na na kitabut tauhidi sai ka ga malaman sunna sun bijiro da matsala sun warware ta tun shekara dubu da sun ka wuce amma wani sai ya yanzu ita abin karatu gari mai kusa an gama da ita ba imam daru eh, eh, imam al-qurtubi mai tafsirul qurtubi da imam tabari shekul mufassiri na imam tabari duk sun yi tahalilin wannan matsalar na cewa fassara ingantatta istawa ko da ila ta biyo ta ma'anarta al'ulu ma'anarta sun kawo shawahidu da maganganun na magabata su abu katada malaman fassara sun mujahidu su abul aliya suwa suwa sun kawo cewa idan an ka ce ila har yanzu ba kasu kanuni ba har yanzu ulu abinda sun ambata haka nan saboda kawai ya kawo ba wannan shubha kana kuma ga wadancan maraji'u sun mastawa ila sama sannan Allah ya daidaitu kan samaniya wa hiya dukhan ita lokacin tana hayaki wa qal Allah ya sake cewa sun mastawa ala al-arsh sannan Allah ya daidaitu kan al-arshi sun mastawa alal arshin rahman sannan Allah mai rahama yadda ya tuka arshi baya gama komai da komai fas'al bihi khabira ka tambayi Allah ko ka tambayi wanda an mafi sani ga wannan al'amari shine Allah fas'al bihi khabira wannan uslubi ne uslubul harfi fas'al khabiran ko ka tambayi Allah al-khabiru can da ce wala yunabbiuka misl khabir misl khabir ko misl khabir babu mai iya baka labari kamar wada Allah ka baka labari al khabir suna Allah na ko to idan ka zo ga wannan sigar fas'al bihi khabira wa kafa bihi bi ibadi wa kafa bihi basira wa kafa bihi shahidan wa nasira wa kafa bi kaza wa kafa bi kaza ko fas'al bi kaza sa'ala sa'ilun bi azabin bi azabin waqi' ƙarin ba ita nika so in fasara. ƙarin ba mutum su larabci ya hita cire ta takwana sai mu yi ma wani abu in ka cire ta to karanta jumlar babu bihi din sai ka ce mi fas'al khabiran ko haka za ka ce sai ka larabcin ya zo matan ta gari ta yi ka tambayi wani masani haka zai zama ko to kaga nan ba a faɗa ma ko Allah ko wani abu wani masani aka ce kusan na khabiran na kiraci ba ayyana ma shi ba to idan kuma ana son a yi wani uslubin ƙur'ani hakim wanda ƙarƙashin huruf dirasatul hurufi aka samu wannan sai ka ce fas'al bihi ka tambayi shi Allah dun da miri hi ya udu alal mazkuri to babu kuma a karar mazkuri sai sun mastawa alal rahab alal arshir rahman babu sunan kowa ma cikin ayar babu sunan kowa sai ar-rahman ko kiran ka ce ar-rahman da akwai ciki to fas'al bihi ka tambayi shi an gane to an ƙara bihi dama ƙa'idar ƙara bi tana zama littaukidi taka zuwa saboda misali Allah na cewa alaysa Allah bi ahkamil hakimin ka ka ka ƙara bi alaysa Allah ahkamal hakimin fi garin Qur'ani wa wallahu bi zallamin lil abidi ai wa wallahu zaliman ko zallaman lil abidi ko ba haka ba to a lokacin da do an ka sabi taukidi aka mishi kama a ce fas'al bihi Ka tambayi kowa sai shi Taukidi na kore kowa na sai shi a lokacin da an kai ziyara an ka ce a ziyaratu fil mabna dullo ala ziyarati fil ma'ana da an ka ƙara wani ɗan guntun abu kakkare na shi ce ziyara. ba ziyara ta irin wacce wadda ka sani ba Ziyara ce amma mai goye da wata ma'ana fas'al bihi kakka tambayi kowa sai shi an gane wannan sai zan khabiran hala kaunihi khabira domin shi an masani sai an ka ba da illar da yasa ka tambayi dalilin da yasa zaka tambayi tambaye shi don mi zan tambaya ce don shi an masani sai ya zan fas'al bi khabira ya bambanta a ce fas'al khabira an fahimci wannan ko to Allah shine ne ya tace akan arshi sun mastawa alal arsh sannan Allah ya saki daidaito akan arshi malakum min dunihi min waliyyin wala shafi'i ba ku da majibayancin al'amari ku ba ku da wani mai agaji in kun ba Allah shi dai Allah na wanda a bisa da arshi malai yace fa kullu zalika yadullu duk wannan yana nuni ala anna Allah ta'ala akan Allah madaukakin sarki fis sama yana samaniya fis sama yana samaniya abin ma huwa fawqaka huwa samau yana samaniya in ka ce a samaniya a ina mustawin ala arshi mustawin ala arshi yana daidaitacce akan arshi ne was sunnatu bi ijma was samau sama kuma bi ijma'in nasi ga bi ijma'in mutane masu hankali laysat al-ardu ba ta kasa ba ko ba haka ba kowa san sama ko ba kasa ba ita kasa ba ne ka ce a ce sama'u a ce Allahu fis sama'i ka ana nuhin nan kasa ka san sai hauka kenan ehin fadalla shi kaga ya nuna ala anna Allah ta'ala akan Allah mudawakin sarki munfaridun ya kadaitu bi wahadaniyati da kadaituwa ta ya kadaitu mustawin ya daidaitu ala arshi akan arshi dite an gane wannan da kyau yanzu mana ya kawo wasu ayoyi waɗanda ba su da wata fassara sai guda bari ya koma kawo mana wasu ayoyi da hatta da yan bida sun ce ba su yadda ba waccan fassarar ba sun yadda sun yadda a rahmar Allah arshi stawa sun yadda amma illa dai abinda suka sa kokarin eh, su kawar da ita su fassara istaula da mana istaula ko da wata ma'ana to ga wasu ayoyi nan da aka sabani kansu tsakanin ahlus sunna da yan bid'a mu ji dalilun akhar a gurguje دليل آخر وقال عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا وقال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في غلل من الغمام وقال عز وجل الله ملكين سركي وجاء ربك وبنجين كزي زوران على القيامة zai zo wal malaku mala'iku saffan saffa suna sahu sahu sahu sahu wal malaku saffan saffan wa ja'a rabbuka ubangijinka zai zo sun yi ka fahimci wannan ubangijin zai zo ko to za mu fassara ma mi an majibu mi attahowat ya aka tahowat an fahimci wannan wa qala yace hal yanzuruna eh kafiran nan ya rasulullahi da kai matsagin ranci kana faɗa musu suna ba su yadda kana faɗa musu suna cewa ƙarya kai kana faɗa musu suna kaza shin hal yanzu runa sun jiran su kai ba su yadda ba shin ba su imani illa an ya yatiyahumullahu sai Allah ya zo musu da kai ne fi zulalin min al gamam cikin giragizai ya zo musu ya tsago giragizai to haka suka jira a ah, to girgije kasa yake shi haka sun ga gani ina aka samun girgije ihin yace to shin yanzu duk yadda abin da ka ba su bayani yanzu ba su yadda sai Allah da kai ne ya kece girgije ya sauko shi da Allah ko nan ba dai ba dai gane sama dai zai hito ba ko da cikin wanga tun da ka san dai babu inda aka gama mu in ba sama ba ko su ma ka heran wai haka suka bukata Allah ya kage girgije yanzu kaga ma su yi ka imani cikin ba su yadda ba fa su yi ka imani don su sun yadda akwai Allah kuma sama yake annabi Muhammadu na suka tuhumar to wai ka ce ka yarda da annabi Muhammadu amma kuma ƙarya yake kila an fahimci wannan saboda haka ashe gama mu cewa shin wai ba su yadda ba sai gama mu sai girgid ya tsage Allah ya sauko ka san ku babu babu kasar da aka gama mu kasa ko ba haka ba wannan ayoyi guda biyu dukan su ijma'in malamai sun tabbata kan Allah aka magana cikin ayoyin guda shi an ce malai ya tsaya nan waja'a rabbuka Allah aka magana sannan hal yanzu illa ayatihum Allah Allah aka magana sannan ga wasu ayoyi nan wannan ayoyi abul hassan al ya fassara su da mira ya mai shi su ga Allah kuma wasu malamai da yawa sun yi wannan fassara kuma in Allah su nan gaba cikin karatuttukan mu za mu kai ga usulun sunna na Imam Ahmad da aka samu bijira da ga aya da irin kirmicin da a ciki an fahimta amma zahirin fassara ayoyin ba Allah suka magana ba suna magana kan Jibrilu alaihi salam suka magana an fahimci wannan wannan ko malam ya kawo ta sai mu ce to Allah shi gafarta mai ko ku ya dauki fassara wasu malamai amma dai ta munasaba daga Allah in daga Jibrilu to amma dai ya dauke ta akan hujja na cewa Allah aka magana kuma Allah yana sama amma mu da ma ahlul ahlus sunna ahlul haqqina ko ba haka ba dun dun dasawan mu da kai dun dadin hujjarka in dai ba dai take ba ba mu riko da ita komi dadin ta ba in bid'a ba daga cewa kai wanga hadisi daɗi gare ko da yake bai inganta ba amma in da shi ko ba haka ba ko bai inganta ba ai in da shi saboda daɗi ne aha ko mi daɗin hadisi ko mi daɗin fassara in dai ba dai ta take ba dai da take ba kuma ba mu bukatar ta abinda an gare mu ingantacce ya ishe mu a fahimci wannan bari mu karanta ayan mu jiya da malam ce wa qala thumma dana <clears throat> wa qala thumma dana fatadalla fa kana qaba qausaini aw adna فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد, ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى ذكرها لقد رأى من آيات ربه الكبرى نعم جزاك الله خيرا wannan aya tana cikin ayoyi ko hujjojin da wasu ka cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah kuru kuru da idanu ne sun yadda da shi ba a ganin Allah kan ga wanda duk ba annabi ba kuma wannan ittifaki ahlus sunna ka hayan bid'a sun ce ba a ganin Allah amma ko da kiwa yan bid'a duka ba yan bid'a jahamiya da mu'tazilawa da wada sun yi gaba a ganin Allah duniya da lahira mun karante ko duniya da lahira ba a ganin Allah amma mu ahlus sunna mun yadda da cewa ana ganin Allah lahira ko ba haka ba wajen wujuhun yawma idin nazara ila rabbiha nazara. ana ganin Allah ranar lahira amma kuma kowancan ga yan kwarai tunda kalla innahum an rabbihim yawma idin lamahjubuna ko wanda ba su ganin Allah to wannan lahira babu da shakku ana ganin Allah ga wasu na musamman amma a duniya ana ganin Allah sai muka ce babu wanda ya ishe ga Allah in ba annabi ba to to haka ahlus sunna suke to ga annabi suka yi ittifaqi babu annabin da ya ga Allah sai ga annabi Muhammadu to nan ahlus sunna sun ka dan samu dan sabani sai Aisha da kunniyarta sun ka tace cewa annabi Muhammadu bai ga Allah ba Abdullah bin Abbas da kunniyarta sun ga cewa annabi ya ga Allah sun ka kawo dalilai da dama amma sai dai malamai da sun kazanna kai Allah ya saka malamai da alkhairi malamai na bada sun kazanna su sun gane ashe ba sabani suka yi ba mu abban ban ci maganar su ba ba sabani suka yi ibnu abdul barri ya zo ya tafsilin wannan ya fassara ta kuma mahi yawan raja'a na baya gare mutanen duniya sun bi wannan fassarar tashi su suka ce lafuzzan da abin da Abdullahi bin Abbas sai umman da su na kokarin ya nuna ya ga Allah manzo Allah ya ga Allah ba su ne lafuzzan da Aisha ta umman da su na kore cewa manzo Allah ya ga Allah sai da mun ka haɗa su sai mun ka fahimci abinda inda aya ta ce manzo Allah bai ga Allah ba daidai take inda Abdullahi bin Abbas ya ce ya ga Allah daidai yake sai ka ce kamar yaya sai aka ce duk lafazzan da ta yi unhani da su in an ka unhani da su suna komawa ga ru'u ya tuna aini ganin ido to shi na ta kore wannan mun yadda amma in an ka unhani da kalmomin da Abdullahi bin Abbas ne suna komawa ga ru'u ya tuna kalbi saboda haka ya ga Allah fil kalbi bai ga Allah fil aini haka ibnu abdul bari ya hada wannan Fassara ko ba haka ba ba mu kai can ba wannan babin ta kanta Imam Ahmad zai yi fasali na musamman kanta Ibn Ibn Khuzaima at-tauhid Tauhidi at-tauhid zai bayani kanta zai kuma fashi haushin yan bid'a wurin kuma wa huwa alal haqqi a wannan wurin ko ba haka ba to babi na muka san mu ce wasu sai sun kai ta ganin cewa daga baya sai suka yi ta tunwaye ma Ibn Abbas suka yi ta supporting Ibn Abbas na cewa manzon Allah ya ga Allah har sun ka kawo wasu hujjoji da shi Abdullahi bin Abbas karanka ne bai ko ambata su ba daga cikin hujjojin waɗanda ayoyi kila fahimta to kuma kuskuren da an ka samu nan launhani da damiri da in ka fara wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in ka zuwa in huwa illa wahan yuha allama har zuwa nan sai yace summa dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adana thumma dana sannan ya kusanto fatadalla ya ƙara kusantowa wane na ku batta ta kwana wane na bari su san sun kace dakata nafsi ta faɗa ma nafsi ya faɗa ma sun madana sannan ya ƙara kusantowa fatadalla ya koma kusanto ya koma kusanto annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa kana qaba qausaini sai kasance tsakaninsa da annabi shi wannan mai kusantowa ƙaba ƙausai ne kwatankwacin lankwasar baka ta can da lankwasar baka ta nan kusa ana lankwasa baka ita sanda ta yanka lankwashe ta sai a ɗaura zare nan a ɗaura zare nan to maɗaurin zare nan da maɗaurin zare nan to wannan su aka ce maƙaba ƙausai to sai zan tsakanin shi wannan mai kusantowa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daidai kusancinsu daidai maɗaurin zare wannan gehe da maɗaurin zare wannan gehen kai au adana ko koma ya fi kusa sun yi kamar su mace fa auha sai ya yi wahayi ila abdi zuwa ga bawa ne wane ke nan kaga Allah ya hito ko ya ce Allah shi ma shi ma sun <laughs> da jibrilu bai da abdu hasarar <laughs> mata ba ya dariya <laughs> kuma ya ji ya gane ko haka ba ya san da jibrilu bai da abdu bai ce ma annabi muhammadu abdu kuma jibrilu ba shi ka wahayi ila abdihi ba fa'auha ila abdihi sai da ya zan haka sai wahayi zuwa ga bawa ne ma auha abin da ya wahayi kidan gane wannan sai ka ce a to ka san ko duk wanda ya kasance kusa da kai ga haka ba shi ba ha gani ne sai ce ma ka kazabal fuadu ma ra'a zuciya bata karyata abin da ya gani ba abin da ya gani har ga zuciya ta taya ta yadda ya imani ya ga wannan abin afa tumarunahu ala ma yara za ku zo ku rinka gardama da shi abin akan abin da ya gani eh kai ba dai kaji dai Allah ne ko ba haka ba abin da ya gani ku zo ku kama jaya da shi kai ba nan ɗai ba wala kadara ahu ya saki gani ne nazlatan ukhra wani jibin ina na ya gane inda sidratil muntaha can wata magadar tukewa kusa ga al'arshi inda ha jannatul ma'awa can aljanna makoma take can can wurin nan nan gindin wannan bishiya ta aljan ta jannatul ma'awa can ya ga Allah ko ku can ya ga wanga da aka magana ya gani in ya ga gasha sidrata ma ya gasha lokacin da ya kai wurin nan abinda ka lullube magariya sai lullube ta kuma da ya kallaci wannan abin ma zagal basar wa ma tsaga biya diba kuma daidai dibi ne gani ne ya ci tari an san cin tari ko ya ci tari ma zagal basar ido ne bai yi dama ba bai yi hagu bai an ka ce zaga kana tahiya ka kauce dama ko ka kauce hagu falan ma zagu a zaga Allah kunu lokacin ka karkace to kai baya ko kai kai dama ko kai hagu shi azzaga ana cewa azza'igu karkacewa ko wa ma daga kai sama ko kai kasa shi daga to ido ne da ya diba bai yi dama ba bai yi hagu ba zaga kenan wa ma daga bai yi sama ba bai yi kasa ba ina duba daidai wa daidai ya ci tari nan ya duba kai kadara amin ayati rabbihil kubra ya ga daga cikin ayoyin ubangijin ya ga abu mahi girma wannan Allah shi jikan wasu malamai daga cikin su Abul Hasan al-Ash'ari ta sun ka cikin cewa duk da mai ranga tana koma zuwa ga Allah Allah na gani hadde babin da ya ƙara sakankan ciya su ce sun ka ce fa'auha ila abdihi ma auha an gane wannan sai sun ka ce ai abdullahi bin abbasin ya runguma ya tahiya ba wasu ayoyi ga su mu cin mai da su ta an karaki abdullahi bin abbas ga karin hujja ka kara ka ba ya lalle mun ya da magana ka al manzo Allah ya ga Allah to shi na ka hujja anan ko sai zan mu ko mu ga karatu mu ni muka mai magana mu cikin karatun ni ka ayoyi ba maganin al manzo Allah ga Allah muka magana ba ko mi muka magana kan mance karatun istiwa ina Allah yake shi muka magana ina Allah yake sai ce to waɗanda da mere na Allah na to cikin aya akwai wala qadara ahu nazlatan ukhra aina inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'awa kan yaga Allah jannatul ma'awa to jannatul ma'awa sama take ko kasa take kalla inna kitabal abrari lafi illina wa ma adraka ma ko kaga sama take kuma kasa kuma kalla inna kitabal fujjari lafi sijjini wa ma adraka ma sijjinu ittifaqan mal ittifaqan duk duniya mai mata mahaukaci kowa yadda aljanna sama take duk duniya kowa da aljanna hadda hadda mu'tazilai da jahamiyai da harurai hadda wanda yace ba a yi ta ba amma za a yi ta amma ya yadda an kai ta sama za a ji ta ba aka kenan ba babu wanda ce ka take to can kusa ga aljanna can kusa ga aljanna nan da kai da sama take can ya ga Allah wato nan mu aiki ya same mu shine dabul ya same mu wahalar ta ƙara na yawa sai yanzu mun yi ƙoƙari mun fassara ayashin da mai ranga Allah suka koma ma in ta tabbata Allah suka koma ma to lalle Allah can sama yake akan waɗanga hadisai kila gane wannan in kuma ba su tabbata ba to kenan to aiki ya same mu saboda haka kuma lokaci yayi zan zamu tsayi sai mu ce wa qala azza wa jalla isa ibn maryam mutashi nan tira insha Allah in muka dawo sai mu fara mu ko mu fassar ayoyin akan waɗanda ka cewa da min rai ba ga Allah suka komawa ba ga kaza suka komawa sai mu biyo da su Allah samu gane subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu